Karfe takwas agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, bakwai kenan agogon Tuyu da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. Ta jama'a mu da sake saduwa da kuka kanin labaran duniya. Gwamnatin mulkin sojin Nijar ta sanar da sallamar fusnoni siyasa da na soji akalla hamsin a cikin daren jiya kamar yadda taron tattauna makoman kasar ya bukata. shugaban najeriya ya tuɓe shugaban kamfanin mai na ƙasa nnpc mai lekari da shugaban majalisar zartarwa gudanarwar kamfanin daga mukammansu 'yan sandan kenya biyu sun jikata a wani rikici tsakanin 'yan daba a haiti kotun ɗaukar ƙara a faransa ta ce za ta fara nazari kan hukuncin da aka yanke marine le pen a farkon makon nan sun suka labaran yadda suke gwamnatin mulkin sojin nijar ta sallami fursunonin siyasa da na soji da dama kamar yadda rahoton karshen taron tattauna makomar kasar da aka gudanar a watan fabrairu ya bukata a jiya ne shugaban mulkin sojin janar abdulrahman tani ya sanya hannu kan wani kudurin doka wanda aka karanto a gidan talbijin kin kasar daga cikin mutanen da aka sallama akwai mayan tsaffin jami'an sojan kasar da kuma tsaffin jami'an gwamnatin da aka kifar ministocin harkokin wajen mali da niger da kuma burkina faso a ƙarƙashin su ta is za su yi wata ganawa da takwaransu na rasha sergei lavrov a cikin ranakin uku zuwa hudu ga wannan watan a moscow gamarwar wacce ita ce irin ta farko a wannan shekarar wata dama ce gaban barorin biyu domin tattauna batutuwan da suka shafi diplomasiya da tsaro da kuma ci gaba abdul nasir saido mai sharhi ne kan al'amuran yau da kullun a jamhuriyar niger ya yi mana tsokaci a kai dole ne cikin shuhudar da muka yi ta sabo tahiya dole ne sai mun nemi hulɗa da ƙasashen da za su taimaka mana da ƙasashen da muke ganin lissahinmu da tahiyarmu take zama ɗaya da su ita kuma rasha tana ɗaya daga cikin ƙasashen da muke ganin lalle haɗuwarmu da su zai taimaka mu zai ba da dama bisa ɓangarorin da suka ci gaba mu ɗauki darasi gare su mu ɗauki karatu gare su kuma mu gani wani irin taimako ne suke ika muna eh, wanda zai ba mu dama mu ma duk irin matsalolin da ke gare mu ya zama tun daga tsaro ne tattalin arzikin ƙasa da kuma arzikin da ke cikin ƙasashen mu ya ne muke haɗa hulɗa da su na ganin mun bunƙasar da wannan abubuwan da ya kaji dai a takaice eh, abin da muke jira da wannan abun kuma ba kasar rasha ba duk kasashen duniya wanda muke ganin kasashe ne wani ci gaba wanda muke ganin kasashe ne wanda ba su da wannan karatu na mulkin mallaka na suna bukatar arzikin kasashen mu ba da mu ba muke zaton haduwa da su zai ba da dama a ci gaba cikin tahiyar kasashen mu Nasir saidu mai sharhi kan al'amuran rayuwar kullum a jamhuriyar nijar to gwamnatin sojin burkina faso ta fitar da jerin sunayen mutanen da ke take zargi da ayyukan ta'addanci daga cikinsu kuwa har da 'yan shirdu da kuma wasu 'yan kungiyoyin fararen fula shugaban najeriya bola Ahmad tinubu ya sanar da tuɓe shugaban kamfanin mai na ƙasa nnpc mai lakari daga mukaminsa tare da pius akiolere wanda shine shugaban majalisar gudanarwa ta kamfanin wata sanarwa da kakakin shugaban najeriya bayo onanuga ya wallafa a shafinsa na x da sanyin safiyar laraba ce ke sanar da koran mayan shugabannin na nnpc biyu waɗanda ke kan kujerar kamfanin tun a zamanin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari labaran da ke zo mana yanzu yanzu yana cewa matuni aka naɗa sabon shugaban wannan kamfanin na nnpc To kungiyar masu haƙar ma'adinai ta Najeriya man ta ai bayyana takaicinta kan yadda mambobinta suka gaza samun tallafi daga naira biliyan biyar da gwamnati ta zuba cikin bankin masana'antu na ƙasar shekaru takwas da suka wuce. Shugaban kungiyar ta ƙasa Dele Ayeleke ya koka da cewa duk da jajircewar da suka yi kan lamarin gwamnatin Tinubu ta ki tsoma baki don ganin sun amfana da tallafin. To sai dai a cewar injiniya da Yusuf Yahaya ɗaya daga cikin mambobin ƙungiyar su ne ba su cika ka'idodi domin samun tallafin ba kasan da farko idan aka ce gwamnati ta ware abu kaza ta ba mutane akwai tambayoyin da ya kamata mutane su yi wannan kuɗin za a baka shi akan Grand ne ko loan ko kyauta sai a yi na farko sannan na biyu sai a tambaye mai ka'idojin wannan kuɗi da za a baka babban problem da muke samu kullum muna zage gwamnati shine wani lokacin gwamnati za ce walban za su ba da kuɗi amma ba wai an ba da kuɗin nan ba a baka fiscal cash ne. an ba da kuɗi ne a ce mutane da suke da cooperative society ko mutum da ke da kamfani nashi na kanshi da wani saurin ka'idodi kafin a ba akwai ka'idodi da aka ce kuma most of the people that apply ni zan tabbatar maka cewa ba su cika ka'idodin ba ba a wannan kuɗin ba a ce za a baka fiscal cash a ce an ɗauki plot din miliyan ɗari an baka je kai aikin mali ba a'a misali za a ce me kake me wajen kake so ina son excavator ne ina son payloader ne ina son bulldozer ne ina son water pump ne ina son generator ne sai a siya maka sai a siya cikin wannan a baka injiniya datti yusuf yahaya kenan to ministan kula da albarkatun mai na najeriya sanata eneke lekbori ya yi barazanar kwace rijiyoyi man da ba sa aiki waɗanda masu su kika ƙi bunƙasa su tsawon shekaru henneken ya karfafa gwiwar masu masana'antu wajen gayyatar masu shawar zuba jari da su shigo a dama da su a harkar musamman a rijiyoyin da suka yi kwantai. Bana sauran wa'annan labaran daga nan sashen Hausa na rv yau laraba majalisar dokokin senegal za ta tafka muhawara akan afuwar da tsohon shugaba makisal yayuwa waɗanda aka samu da laifuka a yayin ƙazamar rikicin siyasar da ya biyo bayan matakinsa na yunkurin jirginta gudanar zaben shugabancin ƙasar a shekarar bara to ga dukkanin alamu faransa da algeria sun kama hanyar wato ɗinke barkar da ta kunno kai a tsakaninsu da tuni shugaban ƙasar ya gana da wasu muhimman ministocin da nufin nemo hanyoyin wannan takun saƙa da ke tsakanin ƙasashen biyu Ƙungiyoyin kare hakkin bil'adama a ciki da wajen Gine sun yi Allah wadda da matakin afuwar da shugaban mulkin sojin kasar Mamadu Dumbiya ya yi wa Musa Dadis Kamara. tsohon shugaban mulkin sojin kasar da aka yanke wa hukuncin daurin shekaru 20 a gidan yari saboda samun da hannu a kisan masu zanga-zanga kusan 150 a shekarar 2009 a makon da ya gabata dumbiya yi wa da diska mara afuwa bisa dalilan jin kai wani mataki da ya zo al'ummar kasar da ɗimbin mamaki waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na rfi wani lokaci a yau laraba ne ake dakon sabbin harajin kasuwanci da shugaba donald trump ke shirin kakaba kusan dukkan kasashen duniya ko da yake akwai alamu harajin zai yi karancin tasiri kan kasashen afirka azima bashir aminu ta hada mana wannan rahoto 'yan ban kasuwanci ne suka shiga halin rashin tabbas tun bayan dawowar donald trump karagar mulkin amurka bayan da ya dawo da yakin kasuwanci da manyan abokanan hulɗar ƙasar irin china da turai da makwabtanta canada da kuma mexico sai dai sabon harajin na trump wanda zai shafi dukkanin bangarori da kuma kowace ƙasa ya sake jefa hada-hadar ƙasa da ƙasa a tsaka mai wuya cike da zakuwar jiran jawabin na yau laraba kamar yadda ya alkawarta yin bayani dalla-dalla kan abin da ke kunshe cikin wannan haraji waje ko a daren jiya talata donald trump ya shaida wa manema labaran fadar white house cewa kofa a buɗe take gare su a yau su dukkanin tambayoyi kan harajin na kashi ashirin kafar cnn ta rawaito caroline levitt jami'ar yada labarai ta fadar white house na cewa sabbin harajin za su fara aiki nan take da zarar shugaban ya sanar da su a yau wasu daga cikin manufofin wannan haraji a cewar masana har da dakile 'yanci ranar da ke kwarara a kasar ba bisa ka'ida ba da sunan kasuwanci sai kuma ƙara wa gwamnati da kudaden shiga baya ga bunƙasa samar da kayayyaki a cikin gida maimakon dogaro da masu shigowa da shi daga ketare. asusun majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce har-haren da sojojin isra'ila suka kai ta sama a gaza sun hallaka sama da yara ƙanana 300 tun bayan faro yakin ta da hamas a watan oktoban shekarar 2023 unicef ta kuma yi allah wadde da sake kaddamar da hare-haren da sojojin isra'ila ke ci gaba da kai wa fararen fula a gaza kotun ɗaukar ƙara a faransa ta ce za ta fara yin nazari game da hukuncin da aka yanke wa marine le pen jagorar jam'iyyar masu tsauran ra'ayi ta rassemblement national da za a kai ga iya sanar da hukuncin ƙarshe daga nan zuwa shekarar 2026 shekaran jiya wata kota a paris ta samu le da laifin almundahana lokacin da take rike da mukamin yan majalisar tarayyar turai inda aka yanke mata hukuncin daurin shekaru biyu a gidan maza tare da haramta mata tsayawa takara na tsawon shekaru biyar to shugaban jam'iyyar masu ra'ayin riƙau a faransa jordan barbela ya yi kakkausan suka ga bangaren shari'ar kasar wanda ya zarga da kokarin taimaka mahukuntan kasar gade kaɗan daga cikin abin da kica Aujourd'hui, c'est plus le gouvernement des juges. Aujourd'hui, c'est la tyrannie des juges. Abin da ke faruwa a yau siyasantar da sha'anin shari'a ne kuma zalunci ne irin na alkalai. A fili euh, yake cewa hukunci ne da wani bangare na shari'a ke fada da wani bangare. Amma wannan kaucewa hanya da muke gani yana matukar tayar da hankulan miliyoyin Faransawa. Ina mai zargin masu hamayya da Marine Le Pen da hannu a hukuncin. Amma akwai mutane ciki har da mambobin kotun tsarin mulki da ke ganin cewa hukuncin ya yi hannun riga da doka. ya kamata a yi hattara da wannan hukunci kada ya kasance silar tauyewa masu kada kuri'a yancinsu na zaben wanda suke so idan ka tauye haƙƙin kaso 34 zuwa 37 na masu kada kuri'a to hakan na nufin cewa hukuncin ya wuce gona da iri shugaban jam'iyyar masu tsaura aiki jordan barbela to karhe takwas da mintuna goma taken labarin wasanni azumi bashir amin ta sake shigowa to barka ka dai to akwai tarin wasannin da za a duka a karkashin gasar premier ingila a yau laraba waɗannan wasanni kuwa sun kunshi haduwar afc bournemouth da ipswich town kana brighton da aston villa sai kuma manchester city da leicester city mhm. akwai haduwar newcastle united da brentford sannan southampton da crystal palace mhm. sai kuma ɗungurgun wato wasan jagorar gasar ta premier league liverpool da everton dukkanin wasannin za su ja hankali matuka amma bangarori da dama za su zuba ido ga karawar liverpool da everton domin mhm. wasa ne na dabi yin biyu da dukkanin su ke cikin birnin liverpool a duk haduwar da suka yi kowacen su ba ta wa yar uwarta ko da yake liverpool ta fi yawan tarihin doki everton wato kare biri yini biri haka eh amma dai a haduwar su cikin wannan kaka yaron na david moyes sun yi tirjiya ta da aka tashi wasa biyu da biyu a Godison Park. Za dai a yi wannan haduwa ce a filin wasa na Anfield wato gidan Liverpool. Wannan ya sa ake yi wa tawagar wato karkashin jagorancin Anne Slot hasashen ta iya nasara mhm. sai dai dukkanin kungiyoyin na fama da tarin majinyata a bangaren Liverpool da yiwuwar duka wasan babu mai tsaron ragar ta lamba ɗaya Alisson Becker mm. wanda ya samu rauni yayin wasan da ya doka wa kasar shi Brazil kisan ida a kasashen mu na Afirka sai a ce canfi sai a ce yi tsafi <laughs> <laughs> wannan aka yake eh, sai dai akwai fatan a ga haskawar 'yan wasan liverpool din irin su conor bradley da ryan gravenvict hmm. waɗanda suka kammala jinyar rauni hmm. to a ɓangaren everton bitali mikolinko na ukraine ya samu rauni shi ma a wasan da ya doka wa ƙasar shi hmm. ko da yake akwai tunanin haskawar ilman indiyaye da duit mcnair a jerin haduwa ta baya-bayan nan da suka yi a anfield liverpool ke nasara sai dai turjiyar everton a haduwar su can a godison park na nuna cewa ta shiryawa wannan karawa da kyau wasa tsakanin kungiyoyin biyu shine mafi tattara jan kati a tarihin premier inda a jimilla eh, wato duka su ba su da ba da'a <laughs> da a jimilla suka samu jajayen katuna har guda 25 a tsakaninsu <laughs> kuma everton din ke da guda 17 yayin da liverpool ke da guda 8 wato su su kware da rashin da'a eh, kenan fada fada ake yi ai idan an yi ita wannan haduwa sai ka ce yaki gaskiya kam ai kusan yakin suke yi amma a filin wasa haka to a wasannin da suka gudana jiya talata arsenal ta yi nasara kan fulham da kwallaye biyu da ɗaya kamar da yadda aka yi tsammani yaran na Mikel Arteta sun doka wasa da kyau ciki har da tauraron kungiyar wato Bukayo Saka wanda ya zira kwallo guda bayan dawowa daga jinya. To kwanaki ɗari da ɗaya dai Saka ya shafe bai taka leda ba saboda eh. jinyar raunin da ya yi ta tsawon watanni. Sai dai dawowarsa jiya ya ƙara wata wagar shi matuƙa. to duk da wannan nasara har yanzu dai bata sauya zane ba game da dusashewar fatan wannan tawaga na lashe firimiya a bana mhm. ko da yake tana da cikakkiyar dama a gasar shinkufin zakarin turai mhm. sai dai akwai fargabar tarin majinyata ya iya mata illa matuka a mako mai zuwa gainas ke shirin haduwa da real madrid a wasan gab da na kusa da karshe na gasar zakarin turai daidai lokacin da tawagar ke ganin tarin majinyata irin gabriel baiga wato juran timber na holland kare kan ben white da ricardo calafiori kin san eh, bambancin eh, mayan wato kungiyoyin kallon kafa da ƙanana. Eh. akwai suna shirin karta kwana sosai za ka ga duk wanda ya kwanta rashin lafiya dole akwai wani wanda zai maye gurbin sa to wannan na nuna akwai gagarumar matsala ga arteta kuma zai fuskanci tarin kalubale to ita ma wolverhampton wanderers ta doke west ham ne da kwallo ɗaya mai ban haushi da manchester united ta sha kayi da kwallo ɗaya mai ban haushi a hannun birnin nottingham forest nottingham forest ɗin dai ci gaba da baiwa manyan kungiyoyi mamaki sosai ma kuwa <clears throat> real madrid ta sha da kyar a hannun real sociedad bayan da suka tashi wasa hudu da hudu amma da yake madrid din na da ratar kwallo ɗaya a haɗuwarsu ta farko mhm. sai zamana ta yi nasara kuma ta tsallaka wasa na gaba ita ma psg ta samu nasara zuwa wasan karshe na cin kofin faransa bayan doke dukek da kwallaye hudu da biyu to a gaida azima bashir amin to madalla Masu sauraro ga wasu daga cikin labaran da muke ɗauke da su a shafukanmu na yanar gizo, Facebook, TikTok da kuma WhatsApp. Burkina Faso ta ƙaddamar da farautar 'yan jaridu da masu fafutuka da ta ce wai suna taimakawa ta'addanci. A Najeriya yayin da tattaunawa ta cije tsakanin Dangote da kamfanin NNPCL, kasuwan bai ta sake komawa halin rashin tabbas. kasashe a faɗin duniya sun shiga zulumi akan abin da ka iya zuwa ya dawo bayan matakin shugaba trump na lafta musu haraji idan kun ziyarci shafinmu mun wallafa bidiyon yadda wani ɗan najeriya zai share kwanaki hamsin cif wajen zagayen ƙasashen ecowas ko menene dalili kuma za ku garzaya shafinmu ku ci gaba da kasancewa da sashen hausa na radio france international arafai domin samun sahihan labarai daga sassan duniya daban-daban ku bibiya rafai hausa kumore. more To sai ku biyu waɗannan shafukan domin morewa kamar yadda Aisha Shehu Kabara ta ce. sakamakon jijewar tattaunawa tsakanin dangote da kamfanin nnpc dangane da sayan mai da naira yanzu haka ana fuskantar hauhawar farashin man fetur a najeriya masana dai na hasashen cewa za a ci gaba da fuskantar hauhawar farashin man idan har ba a cimma matsaya ba kan wannan batu sai ku bayyana mana ra'ayoyinku a lambar mu ta whatsapp ko kuma shafinmu na facebook shin ko kowane hali ake ciki dangane da farashin man a yankunan ku muna dakon ra'ayoyinku. ku To madalla sai a je a kalli shafukan namu yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu wuraro, Assalamu alaikum.